barkanmu da rana da fata wani cikin koshin lafiya barkanmu da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na zaman lafiya kamar yadda aka sani wannan shiri hukumar gudanarwa ta hummara da rediyo ke daukan da kawo muku a kowace rana irin wannan ta laraba a kuma daidai lokaci irin wannan shiri na mai fatawar zaman mu tare al'ummar najeriya wanda muke da bambance-bambance da dama kamar yadda aka sani mun saba gayyato wakilan tagwayen addinan mu biyu na ƙasa addinin kirista da addinin islama da suke zuwa nan su karanto mana sakonnin Allah ne girma da kyakkyawar manufan nan ta samar da zaman lafiya a tsakaninmu kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasarmu Najeriya. To a wannan rana ta Laraba wadda ta kasance wato sha ɗaya ga watan Sha'aban hijirar yan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam shekara biyu. wata ce daidai da 24 ga watan maris miladiyar annabi isa 2021 kamar kullum mun tanadi abin wato tattaunawa maudu'in mu kenan wanda maudu'in shirin namu yau na cewa ba ga Allah tare da komawa gare shi da tasiri ga zaman lafiyar al'umma da ci gaban ƙasa jagoran shirin suna na yusuf yakubu wanda kuma yanzu haka muna tare da manyan bakinmu guda biyu wakilan tagwayen addinanmu nan nake mai farawa da gabatar muku wakilin addinin islama wato shek ibrahim aliyu kaduna shine limamin masallacin cycle kareji da ke kan hanyar filin jirgin sama abuja a karmakala lalai marhaban barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu madalla to kuma sai mu na bangaren addinin krista wato reverend dr david moses wanda ya zo daga jami'ar ekowa good news da ke garin gwagwalda a nan birnin tarayya abuja rabarar ya hagu sannan mu da da madalla yanzu masu kallo da sauraron mu zan so ku gyara zama ku ji daga matashiyar da muka tanadarwa wannan shiri wanda kuma daga bisani za mu fuskanci manyan mu kamar yadda kuka ji su muka gabatar da su kamar da babu shakka kowane ɗan adam aikata laifi kuskure da saban Allah ne walau ga abokan zamanmu ko ga mahalicinmu Allah ne girma a ɗaya ɓangaren kuma Allah mai gafara da rahama ne kuma a shirye yake ya yafewa duk wanda ya kuskure ya tuba tuba na gaskiya ba tuban mu zuru ba hanyar addinanmu a ƙasar nan guda biyu wato addinin musulunci da addinin kirista na koyi ga aikata mai kyau da hani da mummuna tare da sabawa Allah ta hanyar aikata ayyukan da ya hane mu da yi don mu zauna lafiya da junanmu tare da samun babban rabo a gare shi a nan duniya da bayan mun koma gare shi wato lahira a ƙoƙarin da shugabannin addinanmu suke na wa'azi a mijami'u da masallatai na samar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar ƙasa sun sha karantar da mu cewa yawan shiga gonar Allah tare da aikata ana da tarawa kanmu zunubi a haifar da matsaloli kala-kala ga zaman lafiyar kowace ƙasa tare da kasara tattalin arzikinta kazalika waɗannan jagorori na addini a kullum na ƙoƙarin wa'azantar da mu cewa mu guji sabawa Allah ne girma sannan mu kasance masu yawan tuba gare shi yin haka ne kadai zai wa wato yin haka ne da tasiri ga zaman lafiyar kowace ƙasa da kuma al'ummata to kamar yadda kuka ji masu kallo da sauraron mu cikin shirin nan da na zaman lafiya daga nan sashen hausa na umar da rediyo kan mita ɗari da da dubu kuma wanda kuka ji da manyan bakin mu guda biyu wato wakilan kabayan adina mu biyu zan so na fara daga ɗan uwanmu na addinin kirista wato rabaran dr david kaza rabaran kuna ta wa'azi cewa a ji tsoron Allah amma mutane na ci gaba da aikata laifi da sabon Allah ba tare da tunani wato tunanin tuba ba balantana a daina me ke sa haka a baka fahimtar da sakurar a daina kirista jama'a na ga samu da warhaka madalla ko da yake muna wa'azi a kowane lokaci hmm. da cewa jama'a su tuba su koma ga Allah amma ba kowane lokaci ne ake biyaya ana yi bisa ga abin da muna wa'azi a kai ba hmm. abin da ya sa shi ne domin mutum ya riga ya gina ma kansa bango tsakanin shi da mahalcinsa shi na ya sa cikin littafin ishaya na sura 59 ah, aya 1 da biyu. Allah ya ce ma mutane Isra'ila Hannu hannuna bai Gaza ba da ba zai iya cece ku ba Hannu na kuma ne ba kurma ba ne da za a ce ba zan iya amsa addu'ar ku ba amma abin da ya raba ni da ku shine zunubanku zunubinku zunubanku da kuke aikata hmm. shi ne ya sa kuna gani kamar na kasa in cece ku sai ya ce ku rabu da zunubanku ku aikata nagarta ku yi alheri ku daina zub da jini sa'a na zan cece ku kuma idan mun duba wannan ƙasa yau abinda Allah ya ce kada a yi shi ne abinda muke yi da danniya da murdiya da ƙwace ma matalauta hakinsu ga kuma kashe-kashe Hana <clears throat> hannayenmu duka sun cika da jini muna yi abin da bai kamata ba <clears throat> abin da Allah ya ce a cikin littafinsa cewa kada mu yi ba shi ne muke yi don haka Allah yana fushi da jama'arsa Allah yana fushi da wannan ƙasa <clears throat> shi ne ya sa a cikin littafin tarihi ta biyu sura bakwai aya goma sha hudu ya ce idan jama'a ta da ake ku da sunana za su kaskanta da kansu su daina zunubansu su neme ni da zuciya ɗaya ni kuma zan amsa daga sama sa'an na kuma zan warka da kasansu don haka ce da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa kamar yadda ka faɗa a cikin matashiyarka shi ne mu koma da Allah mu wanke hannayenmu mm. waɗanda sun cika da jini mu yi ma talakawa aiki yadda ya kamata mu kwato musu hakinsu sa'an kuma mu zama masu faɗin gaskiya mm. yau shugabanninmu suna magana sun yi magana yanzu sai ce kamar suna yin da gaske amma jin kaɗan bakin da ya yi magana ɗazu mm. zai canza ya yi wani magana da kuma faɗi wata magana daban ba to wannan abin katsanta na a wurin Allah domin Allah ya ce harshe mai karya abin kazanta na wajen shi don haka zukatanmu sai kanta muna jin wa'azi a kowace rana na ran lahadi kuma juma'a amma duk da haka ba mu aikata abin da Allah ya ce mu yi ba shi na ya sa yau muna cikin wahala shi ya sa yau muna cikin wannan a kuba a wannan kasar shugabanni sun kasa su fita cikin wannan wahala amma mafita hanya ɗaya ce yau mu koma ga Allah mu furta zunubanmu mu roƙe shi ya yi mana gafara ko a zamanin gargajiya lokacin da ana tsafi idan kayan laifi ka koma ma dodo ka ce dodo ka yi hakuri na tuba za a ce ka saya ko akuya haka ko kuma ɗan kaza a yanka a yi haɗaya to dodo zai yi hakuri idan dama akwai aloba a ƙasa to wani aloba za a janye hmm. kaga Allah shi ma yana bukata jama'a su tuba su wanke zunubansu a koma ga Allah roke shi yayi mana juyayi yi mana tausayi ya mana zai kawo gyara ga wannan kasa mun gode rabaran da ya bi da kafa da mana bayani akan wannan maudu'i namu ko kuma mu bayan rabaran yanzu bari mu waiwaye dan uwanmu na bangaren addinin islama Shehu Sheikh Ibrahim akarama kalla menene amfanin tuba ga Allah ne ya fi mana kurakuranmu da kuma rayuwar mu gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله shi tuba a kamar da aka sani yana zuwa ne dalilin abin da aka aikata na sabo wanda duk wanda ya dubi halin da muke ciki yana ta saboda Allah so ya san ba ma cikin jin daɗi ba mu cikin kwanciyar hankali ba ma cikin natsuwa ana cikin yunwa ana cikin talauci ana cikin wahala ana cikin ɗarɗar wannan almasa'id sababu ha a zunubu wal ma'asi don masifu suke yawa cikin al'umma iri-iri masifa kala daban-daban babu abin da ya janyo wannan masifa sai yawan zubi sai yawan sabo kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul shura aya ta 30 yake cewa wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wata masifa ba ta taɓa samun ku ba ta yunwa ko ta zubar da jini ko ta zalunci ko ta talauci ku shiga cikin damuwa da kunci to haka bai faruwa a ce ma kasafin ɗabiku a haka hannayenku suka aikata wa ya afu a hakan ma Allah yana yafe da dama idan muka yi kara kamar guda goma sai Allah ya kyale takwas sai ya ɗanɗana mana da guda biyu wannan guda biyu ne muke cikin jin jikinsu misali a yanzu Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya da take cikin suratul nahl aya ta 112 Allah ta'ala ya buga wani irin misali wanda cikin Najeriya da duk wata kasa a duniya yake cewa wa baraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah ta'ala ya buga maka misalin wani gari sai ya fashi a haka qaryatan yace wani gari don misalin ya fi kowane irin gari wani irin gari ne kana tsaminatin mutuma'inna garin yana cikin kaninci, babu tashin hankali babu faɗace-faɗace babu zubar jini kowa yana cikin natsuwa da ka sani a da kana iya shimfiɗa ƙofa gidanka ka kwanta saboda zafi ba ka tsammanin wani zai kawo maka hari ba ka tsammanin wani zai zo ya kusi da kanka amma yanzu ba isa ba duk zafi kula ta shi gida ta kulle jam ka ga natsuwa ta ne ta wuce al'ummar da suke cikin natsuwa na na tsami kana aminatan inna wajen abinci Allah ya ce ya ati harizquha ragadan min kulli makani abinci na zuwa musu ko ina ga doya ga shinkafa ga masara kayan abinci kayan gona ko ta ina Allah yana kulkulo musu da shi ko ta ina min kulli masalin daga ko'ina ana nan suna cikin jin daɗi ba ta fara bi al'umin lahi sai wannan garin suke tawaye daga ni'imomin da Allah ya yi musu suka bijire wa Allah suka yi masa tawaye wani ya shiga zubar da jini kafin mu shigo kuna magana a kan yaro da aka zo aka kashe shi a jihar yobe neman duniya al'umman nan fa kafarat bi ta kafurce wa ni'imar Allah wanda yake sace sacen dukiyar gwamnati ya ci gaba da yi ba kakkautawa wanda yake tsafi bai bari ba masu haɗa tana da sunan siyasa a zuba jini ba su daina ba masu ci da addini ba su daina ba masu ci da gumin talaka ba su daina ba aka yi wa Allah ta waye, kowa ya ci gaba da aikata abin da ya dama wannan al'ummar da ke zaune lafiya a da hmm. fa ka hallahu libasal juki wal haufi sai Allah ya ɗanɗana musu me ya sanya musu riga hmm. ya canja zaman lafiyar da suke sai ya dawo musu da tashin hankali koshin da suke ciki ya kawo yunwa natsuwar da suke ciki ya kawo firgici basal juki sai ga yunwa wal haufi sai ga tsoro yau mutum nawa yake gudun bin hanya daga Kaduna zuwa Abuja zai gudu jirgi hajjanar na soja wanda yake da soja biyar suna gane shi amma sai ya ce su bi mota shi ya bi jirgi saboda kai da mutu wallahi tsoro ne shi ma tsoron ya kama shi ministoci jirgi suke shiga su ma tsoro ya kama su gwamnoni jirgi suke shiga su ma tsoro ya kama su su wanda ka ga ya shiga motar dole ta zama mashi shi da shi ma a tsoraci daga nan zuwa gida ba ka da aminci ba ni da aminci mutane na zaune a ƙauye shi ya sa kullum na kan baya kisan kai da ake yi akwai addinin da kai kisa ina so ka zo ka nuna mu wurin in dai akwai ka zo ka nuna mu, ni ma zan so in gani ko addinin musulunci ko addinin babu shi babu wannan wannan shine magana daya babu shi wannan ina kira ma babu ne kuma duk da ka je za ka dawo babu da aka wayi gari mun wa Allah ta waye ya dora mu cikin tsoro da yunwa da talauci da firgici sai ya ce bi ma kanu ya tibu saboda al'umma su kasance suna aikatawa ayoyi da dama shi yasa da Allah ta'ala ya tashi sai ya kira ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai kuna so ku tsira kuna so ku samu rabauta ya ce gaba ɗaya ku tuba kada abin da kuke aikatawa mai muni gaba ɗayan ku ku kankara ku dawo zuwa ga Allah fafirru ilallahi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun idan kun tashi tuba kamar yadda ka faɗi a cikin shimfiɗa hmm. Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ya ce tubu ilallahi taubatan nasuha tuba zuwa ga Allah tuba gaskiya tuba ta jindindin wanda idan kun yi shi kenan kada a zo a yi sulhu da kai ba za ka sake zubar da jinin ɗan uwanka mutum ba ka je ka sake zubar da jininsa a yi magana da kai cewa ba za ka sake kai wa dukiyar mutane hari ba da musu hari a yi alkawari da shekarar tsaye ƙar'ani cewa ba za ka yi amana a ƙasa ba za ka saci dukiya ba ba ka ofishi sai ka yi Allah ta'ala ce in za ku tuban kowace irin tuba nake so ba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wannan ayoyi Allah ya magana tuba akai daga ciki ma wato ayar da take ƙara sa mana natsuwa a rai cewa har yanzu Allah yana da buƙatar tubanmu bi ma'ana Allah yana son mu tuba yana shirye ya karɓi mu. Allah ta'ala ya ce a gaya mana kul gaya muku cikin annabi Muhammad ya ce ya ibadiyal ladzina asrafu ya ku bayina waɗanda suka yi karna waɗanda suka yi kato kara waɗanda suka yi abin da suka yi dama Allah ya ce la takana min rahmatillahi kada ku ɗeba tsammani daga rahmar ubangiji da tausayinsa la takanatu min rahmatillah sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta laifi gaba ɗaya wani zai ga cewa laifinsa ya yi yawa mutumin da ya kashe mutane ɗari ba ɗaya har yanzu zuciyar shi ta zarge shi cewa abin da yake yi na kisan kai mummuna abu ne ya nemi cewa ya tuba da zo wajen wani wanda bai san addini ba ya ce aika ka shiga uku mm. shi ma ya kara da shi ya kashe ɗari da aka tafi wurin wanda ya san addini ya ce ai ba wanda zai iya shiga tsakanin Allah da bawa don haka ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubanka sannan ya tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓi tuban shi don haka tun laifin da muke kar mu tsaye ba tsammani Allah zai iya sauraron mu Allah zai karɓi tuban mu mu je tuban zuwa ga Allah tuban zai sa kasan mu ta dawo ta zauna lafiya mu samu ci gaba kamar yadda iyayen mu suka rayu cikin abinci mun gode shek da karin mana haske akan wannan Ibrahim da ta sake dawo gare ka Ibrahim bayan an samu tuba wato an tuba tuba kuma na gaskiya menene muhimmancin komawa ga Allah tare da yi masa biyayya sau da kafa zunubi ga Allah gaban abu ne duka ga tsayarwar littafin mai tsarki Allah ba ruwan shi da zunubi ba ruwan shi da mugunta Allah yana can sama samaniya mu kuma ya bar mu a nan duniya amma zuciya wanda tana adalci tana alheri Allah yana jidar da wannan zuciya don haka a cikin littafi ishaya sura ɗaya daga aya sha biyar zuwa ashirin Allah ya ce ma mutane Isra'ila ku zo gare ni makautuna na san damuwar ku damuwar ku rashin biyaya na rashin adalci ku aikata mugunta gare ne amma ina shirye ku zo mu zauna kamar yadda aka ce a zo a yi zama tare a tattauna hmm. ku kaya min meye ne damuwan ku me na yi muku wanda ya sa ki biyaya ga magana ta sa'an kuma zo kaya muku abin da ya kamata ku yi domin mu samu zaman lafiya domin a wannan lokaci akwai kasashe kamar assyria da kuma babila hmm. sun zo suna kusa su ci isra'ila da yaki sannan su kwashe su zuwa bautar talala allah ya ce idan ba kun tuba ba to zan bashe ku a hannu waɗannan al'ummomi amma idan kun tuba kun rabu da zunubanku zan cike ku daga hannunsu shi na yasa Allah ya ce hannayenku sun cika da jini bakunan kuma ƙararai suka yi ga hanniya gaskiya ba ta na a cikin kotunan jama'a har malamai mana addini ba sa karuwan gaskiya bisa ga abin da ya kamata su kayar Allah ya ce ku daina waɗannan halaya in ba haka ba zan bashe ku a hannun asiriya da kuma mutanen babila ya ce zan ba ku shawara ko da a ce ku sun sa tufafinku sun yi jawur kamar garura to idan ku zo kun tuba ja yafe muku zunubanku zan wanke su su zama sarifaf kamar auduga amma fa sai kun biyaya because a lokaci din nan eh. suna cikin yunwa suna cikin akuba kamar yadda muke a cikin nigeria yau babu wani irin wahalan da bamu da shi a Najeriya mm. duk abin da ake cewa wahala a cikin al'umma muna da shi a rashin zaman lafiya rashin tsaro kamar yadda shi limanu ya faɗa mm. kowa yana cikin zaman tsoro a kowane lokaci zaman tsarda kana fitawa a san ko zaka dawo ba sai da ce ma matarka ko yarka to idan Allah ya sana dawo shi kenan to duk mutanen Isra'ila sun samu da abubuwa a gonakinsu maƙiya sun zo za su yi noma sai a kwashi a kwarin su su tafi da su mm. kamar da ana yi a can a a arewa maso gabashin mm, ko Najeriya. Ya da yanzu manoma haka iya tafiyan gona, sai an ce sun karbi izini daga gwamnati. So, mutanen Isra'ila sun samu kansu a cikin wannan wahala. Allah ya ce ku zo mu shirya, ku zo mu tattara. Idan kun yi biyaya, kun kuma gare ni, kun tuba, to zan gyara muku kasan. Zan muku da amfanin gonakinku za ku ji daɗi kamar da hmm. salama zai dawo amma idan ba kun biyaya kun zo gare ni kun tuba ba to za ku ga abin da ya fi wannan kuma a ƙarshe duka za a kai ku kasar a kabila zuwa bautar kalala ubangiji allah ko a yau yana kira zuwa gare ni hmm. abin da ya faru da mutanen isra'ila shine ke faruwa a yau to Allah baya canzawa hmm. Allah ya ce ni ne Allah na jiya Allah na yau Allah na gobe baya canzawa hmm. amma halin mutum shi ne ke canzawa don haka abin da Allah yana bukata a wajen mu ne mu koma ga ko yaronka ya yi maka laifi ya san cewa baka yi mishi duka hmm. ya gudu ya tafi daga baya kuma sai ya dawo ya ce ba ka yi mun ƙuri ko da wani irin fushi ne kake da shi dole za ka yi tunani za ka ce to na ya fi maka mm. amma kar ka sake nan gaba ba ko a cikin aure ma duk akwai rashin jituwa mm. sai daga ba ko matar ko mijin ya ce to a yi haƙuri eh. dole aka yi haƙuri domin a ci gaba da zaman walwala to haka ya tsakanin mu da Allah mm. Allah yana ganin mu mu 'ya'yansa ne kuma ba zai bar mu ba kuma duk yadda aka yi mu nasa ne amma abin da ya raba mu da shi shine zunubi hmm. kuma Allah yana kira cewa mu dawo mu komo gare shi idan muka furta zunubanmu muka rabu da su hmm. zai kawo mana jirgin zai kawo mana tausayi da kuma kauna a cikin littafin misalai hmm. sura 29 a ah, da takwas aya 13 Allah ya ce wanda ya ɓoye zunubansa da zai afarta ba amma wanda ya cuta zunubansa ya ragu da su kuma to Allah zai nuna masa alheri don haka idan muna so kuma mu ta gyaru kada mu goyi zunubansa ba mu kuma ga Allah mu furta zunubanmu mu rabu da su kuma sa'annan Allah zai mana alheri to Allah ya bamu iko kuma Allah ya sa mu dace da alkhairinsa rabaran mun gode da wannan gudunmawa na sake koma ga ishaq eh, ibrahim aliyu kaduna ishaq eh, kaji daga eh, rabin yadda ya mana karin haske akan wato tuba na gaskiya wanda tasiri tuba da kuma komawa ga allah shak ke yi ga zaman lafiyar ƙasa da shi gaban al'ummata to alhamdulahi tuba in aka ce tuba ko neman gafara hmm. abubuwa guda biyu wato at-taubatu wal fa, tuba kuma neman gafara mutum ya ce ya tuba ga Allah kuma yana neman gafararsa kuma ya zama haka ne a cikin zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul hud aya ta hudu yana cewa wa anistaghfiru rabbakum ku tuba zuwa ga ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku yi tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku daɗi za ku zauna cikin jin daɗi wato za ku zauna cikin kwanciyar hankali a wayi gari ɓarna ta karanta cikin jama'a wani lokaci kakan ɗauko misali ka ba mutum duk wanda Allah ya sayi tsoma ƙafarsa a ƙasar Saudiya zai sha mamaki ba sa noma amma ka ga ayaba lafiyayya abinci mutane cikin ƙoshi ka cika ƙoshi da safe ka ci kaza da rana ka ci kaza da daddare ka ci kaza ta zauna lafiya mace ta fita ta dawo cikin kwanciyar hankali ta je inda take so ala abin su yi mamaki yaushe wannan zai samu a kasar mu ya za a yi mu zama haka lafiya lau ake zaune lafiya lumai Allah ta'ala ce in dai kuka tuba kuka yi istighfari yumati'ukum mata'an hasanan Allah zai ji yadda ku daɗi ila ajalin musamma zuwa ajalin ku zuwa ƙarshen rayuwarku wa yi utukun lazi fadlin Da wata aya har yanzu a cikin suratu hudu ɗin aya ta hamsin da biyu Annabi Hud yake cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ina kira gare ku hmm. ina janyo hankalinku ku nemi gafarar Allah ku tuba zuwa ga Allah yursilis sama'a alaikum midra Allah zai fararo muku ruwa daga sama za ku samu damuna mai albarka za a yi ruwan sama idan Allah yana so ya muku ruwa wanda zai amfani ku ci a shi a daji sai ku yi noma idan aka fara ruwa tsakiya Abuja ina ki noma tsakiya Abuja ya waye gari mai neman yayi noma ba ruwan yana roƙon ruwa wanda shi kuma baya noman ana tattara da ruwan Allah ta'ala ya ce zan tausaya muku mursilis sama'a alaikum midrara zai kwararo muku ruwa daga sama sannan wa yazikum quwwatan ila quwwatikum Allah yace zan kara muku karfi zan ba ku lafiya zan karfafe ku aka ce karfi na tattalin arziki in aka ce karfi na duk wani bangare da kuke bukatar karfi Allah ya ce wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum daga karshe. sai ce wala tatawallau ne, kada ku juya ku bar Allah fa inda za ku din nan ba mafita bace har yanzu ku koma zuwa zawa, zuwa ga Allah wala wallau kibiri haka waɗannan ayoyi suna gwada maka mahimmancin tubar al'umma dama al'umma ai dole ta yi sako hmm. domin kowane mutum to yana nan an halicce shi da sakon yana yi a matsayin shi na mutum hmm. yana aiki da amma tuban shi aka rasa inda ana tuba tuban gaskiya to za a samu sauki domin ya tabbata ainihin a cikin hadisi cewa manzo alaihi ya ce inni astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marra annabi ya ce ina neman gafara ubangiji ina tuba zuwa ga Allah ni karan kaina a rana kuma da sau 70 me hikimar wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana so ya gada wa ummarsa muhimmanci da girman tuba zuwa ga Allah domin wanda yake tuba zuwa ga Allah to za a wayi gari kamar asali ma ba ya laifi Allah ta'ala cikin suratul ghafir aya ta uku ya wa kansa wani irin take yace ghafir yace Zambi wa qabilit tawbi ghafirid dambi wa qabilit tawbi Allah ce shine mai gafarta laifi shine mai karban tuba wannan shine yadda Allah ya kira kansa ghafiri zambi wa qabilit taubi me gafarta zunubi kan an nemi ya gafarta ke ce ya gafarta me kan tuba ne idan aka tuba zuwa gare shi sai ya karɓi tuba da yafewa mutum An samu hadisi na abi musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda yake cewa da muna da aminci guda biyu muna da kariya guda biyu lokacin manzo sallallahu yana da rai da koma ga Allah ba aminci da farko shi ne karan kansa manzon Allah din ya roƙi Allah cewa ya Allah abinda ake wa al'umma annabi Lutu aka halakar da su gaba daya da mutanen annabi Nuhu da sauran al'ummomi saboda zunubin luwaɗi, aka aka waɗannan aka cika su ko aka yi musu juyin masa waɗancan aka halaka su da ruwa waɗansa aka yi musu ya ce ya Allah kace wa al'umma ta haka bar su wanda ya laifi ya zo ya ga abin da yi Allah ya neman wannan alfarma Allah ta'ala ya ce an masa wannan alfarma da shi karan kansa zaman sa a cikin mu aminci ne kariya ce domin Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allah li yu'azibahum wa anta fihim Allah ba zai taɓaiwa al'umma ko ɗaya ba ya game su gaba ɗaya darka ke in dai kana cikin su sun samu darajar sun samu kariya daga zamanka wannan ita ce amana ta farko da shi abu musa al'ashari yake kalli amana ta biyu ita ce istighfari kamar da ka duba littafin ajaibul istighfar cewa wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala ce yayi alƙawarin ba zai mana azaba ba matukar muna neman gafara matukar mutum zai zauna a masallaci yana cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma da gaske yake yi zai samu arziki zai samu natsuwa zai samu karfi zai samu lafiya da ya tara na zunubai za a goge masa daga cikin sauki Allah ya sanya duk zunubi da ka aikata za a rubuta ma zunubi daya idan aikin lada ɗauki a rubuta maka goma a ninka ma har zuwa ɗari bakwai sannan zunubi in ka koma ka tuba sai a ce to a koma a share ko da a rubuta sai a goge shi duk wannan daga cikin tausayin Allah gare mu kuma yana daga cikin nuna da mu cewa Allah ta'ala shirye yake da karbutuban mu wannan wahalar da muka shiga sakamakon laifin mu wanda wasu ɗaya suka yi aka gama da su bayan misalin luwaɗi yanzu ga luwaɗi ai samun ake wani ya tsaya a bakin titi ya saka wata alama cewa shi dan luwaɗi ne ta kun wani ya zo wucewa ya ganshi? shi ya ce a to ga ɗan luwaɗi bari ya tsaya in su ce ta ya ce shi ta ci luwaɗi da shi sauran sabo da ake yi abubuwan nan wanda duk da aka zo ana maka bayani a addinance za a ce maka babu kyau amma su al'umma suka runguma suke aikatawa wannan zunuban da ake aikatawa su ne kamar yadda bayani gabata suka tsoma mu cikin irin wannan tsaka mai wuya yanzu mu nan muna cikin tsaka mai wuya ne muna cikin wani hali yarda cewa muna cikin wani hali ci gaba ne mu yarda ma sannan mu yarda cewa za mu tuba za mu roƙi Allah akan abin da muke yi fa ba daidai muke ba ya Allah shi yasa Allah ta'ala ya magana itirafi da zunubi mutum ya ce na yi kaza a cikin sayyidul istighfar wanda annabi ya koyar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na ba a cikin bauta bisa cancanta sai kai khalaqatani wa ana abduka ya Allah kai ka halice ni ni bawanka ne khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika masaratu yace abu ulaka bi zambi ina fada ina itirafi ya Allah da kaina na yadda na faɗa cewa na yi zunubi ina gaya maka ya Allah na yi laifi ba kyauta ba ina ne kauya ga wannan annabi koyar anta rabbi li bawan ka ne khalaqatni wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastaqatu a'udhu bika wato min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi bi karshe da firli ya Allah ta yafe mu inna hu la yaghfiru dhunuba illa anta haka muna karfi al'umma lallai al'umma kar ta yi wasa da tuba kar ta yi wasa da istighfari domin su ne kofofi da suka rage mana mu da ubangiji Thank you. kan mita ɗari da ɗaya na dubu ɗaya kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kuma cikin shirin nan ne na zaman lafiya inda a yau muke tattauna mu da shirin da yake cewa ko tuba ga Allah tare da komawa ga shi da tasiri ga zaman lafiyar al'umma da ci gaban ƙasa jagoran shirin suna na Yusuf Yakubu wanda kuma kun ji daga manyan bakinmu na shirin inda kuka fara ji daga wato rabaran da David Kasa shine limamin jami'ar Kakawa Good News da ke garin Gwagwalda wakila addinin kirista kenan sai kuma na bangaren addinin islama wato shek ibrahim aliyu kaduna shine limamin masallacin cyclic energy da ke airport road suna na yusuf yakubu jagoran shirin wanda kuma yanzu za mu je mu da sha iska na abin da ya sauka wanda da zarar mun dawo masu kallo da sauraron mu za kuma mu ba ku dama ta hanyar shigowa cikin shirin kai kai ba tare da lokaci ba da fatan ba za a kashe akwatin rediyo ba muna dawowa kowa mai iko duk yadda ya tsara babu wanda ya saya a sauya masa muna fatan allah ya ci gaba da yi mana jagora a kuma cikin wannan shiri da kuma kasanmu ɗaya. daya samu barka mu da dawowa cikin shirin mu na zaman lafiya da gana rediyon kwato 'yancin al'umma da masu kowa da kowa Sunrise Radio da uh, talabijin kan mita da rida ɗaya da dubu ɗaya wanda muke nan gundumar kaura an da riga da rukunin gidan da nan na unguwar James Fresh nan cikin babban birnin tarayyar ƙasa Abuja. in shirin mun ne na zaman lafiya inda muka tattauna maudu'in shirin mu da yake cewa tuba ga Allah tare da komawa gare shi na da tasiri ga zaman lafiyar al'umma da ci gaban ƙasa. Mun ji daga manyan bakinmu da suka hada da Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ne limamin masallacin circuit energy da ke airport road wanda kuma kuka sake ji daga rabaran dr dalikasa limamin mai jami'ar kakawa gudun yusuf da ke karan da suna na yusuf yakubu kuma yanzu kafin kamar yadda muka muku shawara wato muka muku alkawarin cewa za mu waiwaye ku da zarar mun dawo daga hutun rabin lokaci zan so ku dan mu fara ji kaɗan daga masu kallo da sauraron mu inda kuma daga bisani za mu waiwaye ku reverend dr david tasa wanda kira ko jan hankali za ka fara mana ga 'yan uwanmu al'ummar najeriya musulmi da kirista domin mu kasance masu tuba mi kauya da komawa ga allah duba da irin bayanan da kuka yi mana cewa yana da tasiri da ci gabanmu da kuma zamanmu lafiya a matsayinmu na al'ummar ƙasa da ma ƙasar mu baki daya Allah wanda muke bautawa shi ne haƙuri ne mai jinkirin fushi kuma abin ya faɗa ma mutanen isra'ila kenan ya ce ni mai kauna ne ni mai tausayi ni mai jinkirin fushi da a ce Allah baya da tausayi da kauna da jinkirin fushi ba ai da ya sake halakar da duniya kamar yadda ya faru a zamanin annabi nuhu hmm. amma saboda haƙurin Allah muna ga kamar haƙurin sa ya zama kamar kasawa ne gare shi domin akwai waɗanda suna cewa yau ba kuma Allah gaba ɗaya hmm. ko kuma idan a ce akwai Allah to ai da ba zai yarda abubuwan da suke faruwa su faru ba amma ba haka ba ne Allah mai haƙuri hmm. ya ce nukan gafarta zunubai na iyaye da na 'ya'yansu da tsararraki dubu sai amma kuma wanda ya yi zunubi mai tuba ba to haka ne ma zan ziyarci su da hukunci daga kan iyaye har zuwa yaya jikoki kwanala darabar shi sha gana sake wa gare ka da karancin lokaci za mu kanci masu sauraron mu amma kafin wannan lokacin wani ƙarin kira ko jan hankali za ka yi mana ga al'ummar ƙasa yan uwanmu kirista da kuma musulmi gaba ɗaya domin mu kasance masu tuba da komawa ga Allah. To, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul Qasas aya ta 59 yake cewa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah ya ce ba mu kasance da dai za mu halaka da wani gari ba. Sai idan mutanen garin sun rungumi zalunci sai idan mutanen wannan ƙarƙariya sun rungumi ɓarna kafin su mahalakar da su idan sun rungumi kashe-kashe idan sun rungumi sace-sace idan sun rungumi miyagun ɗabi'u wanda Allah ya tsawatar kada a yi da kowa ya san haka in bai karanta ba an karanta an gaya mushi ko ka karanta ko a karanta a gaya mushi ya iso gari ka to Allah ta'ala ya ce ba mu kasance za mu murkushe wata al'umma ba face ne sai idan al'umma ta zama tana aikata zalunci Allah ta'ala ya yabi wasu mutane ya ce su ne iza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha abin da Allah bai so aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuno da Allah suna da girman Allah da hane-hanensa ba su li zunubihin sai su nemi gafaran zunubinsu walam yusirru alama fa'alu hum ya'lamun su kasance suna dogewa suna cijewa suna ci gaba da laifi ba bayan sun san kyau Allah ta'ala ce ba su haka shi kenan dogewa akan zunubi yana dawo da damuwa gabawa yin watsi da zunubi da rungumar tuba da istighfari shine abin da ke fatar bawa yanzu kaman ana ba da sirri ne ta yadda mutum zai mu'amalanci ubangijinsa sirrin shine bawa ya daga abin da yake na laifi ya rungumi tuba ya rungumi istighfari idan bawa ya ci gaba da wannan idan bayi suka yi wannan sha Allah za su samu sauki a wurin ubangiji Allah ya samu samu sauki. gode Ibrahim yanzu kuma lokaci da waiwai masu kallo da sauraron mu to yanzu dama ta musamman gare ku ku kira mu akan lamba nan ta sufuri takwas ɗaya takwas tara tara tara ɗaya sufuri ɗaya ɗaya da fatan masu kallo da sauraron mu za a tsaftace kalamai ba ma karɓa da gudun mu da taɓa wani addini wani ɓangare ko wata al'umma sunan shirin zaman lafiya hello alaikum salam a takaice to barka ne da muke tare to mijinta shi a gurguje

mutane sun rufe yanzu ya malaman addinai wannan abin shi ne ya kamata ku yi akwai maganar akida hmm. maganar ambace maganar siyasa maganar kai gaba ɗaya ma ina ba da shawara maganar gyaran sallah gyaran ibada duk a ajiye su a yi maganar bayan Allah su kashi roƙon ubangiji hmm. ko su fara nan kafa duhu

Ibrahim Jones mijinta shi mai kira mana farko cikin shirin mun gode da wannan gudun ta ka bayan Ibrahim Jones bari mu je mai kira na gaba ko ne ne hello na'am lafiya lau mai abdullahi ah, eh, shirin الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله mun gode muhammad yusuf abdullahi da kira mu daga garki old trafford ba mu hannun abdullahi za mu ji daga mutum ɗaya ko biyu sai kuma mu sake wayar bakin mu karkare shirin alaikum salam da wa muke tare daga ina ke kira salam barkare to mustapha muna tare hakika mun wanda wakilai ko jagororin suka yi mana gaskiya su kira kai kuma Allah ya ta musu alheri a gaskiya da kiran da zai ga al'umma shi da ya kamata ce abin da muka ji da gare su wannan abu ya zama da ya sun tsari wajen tuban mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Kuma da irin yanayin da ake ciki a wannan zamani kuma da cikin riga cikin da bayani irin abubuwan da suke jawo irin wa'annan matsaloli Hmm. ya mun koma ga wa Mustapha Alhassan daga dutse da wannan za mu ji daga mai ko ne a cikin kiran hello salam lafiya kalau

To amin mun gode Mary da fatan madalla zama lafiya. To duka duka ko masu kallo da sauraron mu sai da ku mana akwa lokaci ya riga ya halarta saboda har lokaci yanzu kuma a takaice za mu waiwayi manyan bakin mu su karkare mana shirin mun gode kowa da kowa gashi kuna ci gaba da kira sai dai a yi mana afuwa saboda na lokaci rabaran muna da karancin lokaci gaba daya wanda bangare kake tare ko wani abu ya rage wanda za ka iya kara mana a sake dai matsayi na sake kira ko jan hankali a ce ga yan uwanmu al'ummar najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista a cikin littafin ezekiel sura goma sha takwas hmm. allah ya ce idan na ce ma mugu za ka mutu sai ya je wani gargaɗi sai ya tuba ya rabu da zunubansa to zai samu ceton ransa amma idan na ce ma mugu za ka mutu amma bai ya yi kunnen wani shigo bai ji ba zai mutu yi. don haka kira na ga dukkanmu shugabanninmu da mabiya duka da mu masu wa'azin addini mu ci gaba da yi ma magana mu karfafa juna mu cewa mu koma ga Allah haka za mu samu mafita a cikin akwai wanda ya same mun gode rabin akarar kala lokaci ya halanta wanda kai ma kiran hankali ko kira za ka mai ko kashin al'ummar najeriya kirista da musulmi to idan muka duba alkur'ani suratul ma'ida aya ta 49 Allah ta tabaraka ta ce manzon sa annabi Muhammad fa'alam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim ka sani cewa Allah yana so ne ya kama su da wani sashi ba duka ba sashi yanzu fa nan kama mu ake da sashi jama'a kada mu manta da wannan Allah yana son ne ya kama mu wani sashi na zunuban mu a shiga cikin rayuwa na yanayi Allah ta'ala yake cewa man a'rada an zikri duk wanda ya kaudi kai daga an ambatuna fa inna lahu ma'ishatan dukka yana da rayuwa ta wahala zai shiga rayuwa ta kunci zai sha wahala a duniya wannan wahalar da kaga muna yi to dai saboda kauda kai ne daga dokokin da Allah ya tsara mana domin ya ce za a shiga ma'isha banka sannan a tashi mutum a kiyama masu Allah ya tsare mu shirin inda yau kuka ji daga wakilan addinin kirista da addinin islama na kasar nan cikin shirin mana zaman lafiya kun ji daga rabaran dr david tasa shi ne na ecowa gold news da ke garin gwagwar da rabaran muna godiya da mutum za a koma gida lafiya sai haɗuwa ta gaba amin a gaida mutum gwagwar da za su ji to kun ji kowa kiran addinin shi ne shakir ibrahim aliyu kaduna da limamin masallacin sakilik energy da ke airport road shek muna matukar godiya da amsa gorin da ya mu da fatan za a koma gida lafiya sai kuma lokaci na gaba cewa madadin hukumar da wata hukumar kawo muku wannan shiri na zaman lafiya inda a yau muka tattauna maudu'in su mu isa kwato ba ga allah tare da koma gare shi na da tasiri ga zaman lafiyar al'umma da ci gaban ƙasa yana shirya na gabatar suna na yusuf yakubu na ke fatan za mu tuba ya allah mun tuba ka gafarce mu sai kuma haɗuwa ta gaba sati mai zuwa idan allah ya kai mu na barku lafiya